mata. na wasu muhimman mata da suka taka rawa a al'ummarsu a yau dandali ya canza shekara domin kuwa yau ba waɗanda suka yi tasiri a harkar ilimi ba ne yau mun waiwaye harkar kasuwanci. To yau da wa muke tare? Charity Hassan. Charity Hassan wani irin sana'a kike yi? Eh sana'a na ina sana'a a gidan mai. Masa mai. Ba mu labarin ki a takaici. Na aka haife na haife ni a brigade na yi girma a brigade. Ah, me san zangon karatu? Gaskiya na yi diploma. A wani course? Na public admin. a nan fc na yi diploma na na yi primary school na nan kano kundila special primary school kuma na yi eh, government girls eh, secondary school mai kwatashi mai kwatashi eh. dama oh, kina da burin ki yake a gida mai ne ko ina kike da burin ki ba ne to ista rayuwan dole da kika samu kanka ka gode wa Allah ba burin na ba ne rashin aiki mai kyau ne yasa ne nake manage kafa Allah ya hore mu wannan kine ma aikin ne na ina kan nema na yi submitting application dina ina kan nema kuma ina wani aikin kuma na dan hada da business wani irin business ina saya irin kayaki ne aka sayar kuma irin gunjuna nan na saya in sayar to shi ke sayarwa tunda naga kina aiki a nan gidan mu ah, yanzu mm. karfe daya na tashi kenan fa aikin mu shiftin ne in kina morning zaki tashi karfe daya in kuma kina afternoon zaki resume karfe daya sai ki tashi 8:30 to 9 to ina batun kalubale kina fuskantar wasu yan matsaloli misali lokacin da ita abu da nake fuskaka yanzu shine rashin kudi gaskiya shi da matsala na ah, yanzu kuma kina aiki kya ce kina rasa eh to eh, eh to ina nema da kowa in kana da wanka zaka an jausa ka jausa bai shine sosai ba <laughs> kana da kyau ka kara da wanka kana da kyau ka kara da wanka ai kudin shi kudi baya ishe mutum to me zaki da kudin ki samu me zan samu me zan da kudi ban da bukata ga na ga iyaye na ga su sister ne na eh. to duk kuma noya kai na yake to dole da zan taimaka wa wa bata da kanin na kina da eh, burin kara karatun ki ko ba burin ba ah, ah, bai sha ne ba nan gaba da buri na zan karanta ko zan koma makaranta nan gaba in Allah ya da. To ni kira ga yake ga yan wanki mata? Ita sana da kike yi yanzu nan bulatani ke yanzu eh da duniya nan ta zama yanzu in mace ba ta sana'a gaskiya ba ta lokacin ta take ko ya sana'a da kai kwandala ya fi maka kare ya mafi ka kare mutunci kanka shine sana'a ka sai ka zama gida waya kana bin maza wana wana waya ci ma yanzu zai koshi ki sai da ka wulakanta kanka banza wofi amma ko ya sana'a yake ka fito ka dan ka dan samu kwandalanka ya fi maka albarka Allah kuma zai sa maka albarka shine mutunci aikin ka shine mutuncin ka yanzu baka aiki da ido ban zama za a kalle ka san da zuwa yafi san zama gida ko kuwa da fatan mata za su amfana da abin da aka ji baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya